baki mai yanka wuya. Hukumar zaben Najeriya ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaben gwamnoni a jihohi uku na ƙasar. Har yanzu tsugune bata ƙare ba kan dambarwar siyasa tsakanin gwamnan jihar Rivers Siminalayi Fubara da wanda ya gada Nyesom Wike. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Asabar dinnan mai zuwa ne za a gudanar da zaben gwamnoni a jihohi uku na Najeriya. Daga cikin jihohi shida da zaben gwamnan su baya tare da sauran na gama garin ƙasar baki ɗaya. Jihohin uku kuwa su ne na Imo da Bayelsa da kuma Kogi. Wannan ne kuma karon farko da hukumar zaben Najeriya ta INEC za ta gudanar da zaben gwamnoni uku daga yankunan siyasa daban-daban na kasar a lokaci ɗaya inda ake sa ran masu kada ƙuri'a sama da miliyan biyar da dubu ɗari hudu su ne za su fita rumfunan zaɓe ɗari shida da arba'in da tara da ke ƙananan hukumomin mulki hamsin da shida na jihohin uku domin zaɓen gwamnonin da za su ja ragamar mulkin jihohin nasu daban-daban. a jihar kogi da ke arewa ta tsakiya 'yan takara goma sha takwas ne za su fafata a zaben na gwamna da suka hada da usman ahmed ododo na jam'iyyar apc da sanata dino malaye na jam'iyyar pdp da kuma leke abejide na jam'iyyar adc a jihar imo da ke kudu maso gabas gwamnan jihar hope ozodinma na jam'iyyar apc na neman ta zarce a wa'adin mulki na biyu inda zai fafata da samuel anyawo na jam'iyyar pdp da kuma ɗan takarar labour party a tan inneji a kuno sai kuma jihar bayelsa da ke kudu maso kudancin najeriya inda hukumar zaɓe ta inec ta bayyana 'yan takara goma sha shida da za su fafata a zaɓen na gwamna manya daga cikinsu su ne gwamna mai ci duye diri na jam'iyyar pdp da ke neman ta zarce. da tsohon Minista albarkatun man fetur tumi silba na jam'iyyar APC da kuma Odemofa Eradiri na jam'iyyar Labour. Tuni dai da hukumar zaben ta INEC ta ce ta shirya tsab domin gudanar da zabukan a ranar Asabar mai zuwa, inda har shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakubu ya ziyarci jihohin domin tabbatar da kammala shirye-shirye. wakilin mu lamido abubakar ya tattauna da shi domin jin halin da ake ciki dangane da shirye-shiryen gudanar da zaben eh, mun je jihar bayelsa ziyara aiki mun kuma zo nan jihar imo abin da ya kai mu bayelsa shi ya mu imo ehm, shirye-shirye dai sun kan kama zan iya cewa ma kusan duk mun kammala shirye-shiryen zaɓe amma ya kamata mu zo mu ga yadda shirye-shiryen suke gudana a zahiri a jihohin da za a yi zaɓen a shi yasa muka zo yau mun yi mitin da jami'an tsaro gobe allah kai mu za mu mitin da ma'aikatanmu na hukumar zaɓe sannan kuma za mu kai ziyara a wasu ƙananan hukumomi mu ga shirye-shiryen da ake a ƙananan hukumomi saboda zaɓe mai zuwa zaɓe da ya karato ƙarshen mako mai zuwa za a yi dukkan jihohin guda uku sai mun shirya mu zaɓe a matsayin hukumar zaɓe sannan kuma yi magana da jami'an tsaro su ma sun ba mu tabbacin sun shirya saboda mu muna da iyaka na ayyukan da muke yi a matsayin hukumar zaɓe su kuma jami'an tsaro suna da nasu ayyukan da suke yi na tabbatar da cewa an samu zaman lafiyar da za mu gabatar da zaɓe mai inganci dukkan mu kuma mun amince akan cewa za mu haɗa kai a gabatar da zaɓe mai inganci hukumar zaɓe ba jam'iyyar siyasa ba ce ba mu da ɗan takara a wannan zaɓe ah, hakki ne na mutanen jihohin da za a yi zaɓen ciki har da jihar imo su zaɓi duk ɗan takarar da suke so ya zama musu gwamna mu kuma hakkinmu shine mu kare kuri'un da jama'a suka kaɗa tabbacin za mu ba da al'ummar najeriya da ke jihar imo kenan wanda za su yi zaɓe ran asabar mai zuwa. Ran kaɗi babban batun tsaro kamar jihohin nan guda biyu musamman na Bayelsa da Imo kuna samun kalubale a zaɓukan da suka gabata kun gamsu da duka matakai da aka ɗauka na tsaro a takaice. Ai saboda ma kokarin da muke mu tabbatar cewa an yi zaɓe mai inganci shi yasa mu kai mitin da jami'an tsaro. Babban abin da samu kai wannan taron kenan na yadda da bayanin da kai cewa an samu matsaloli baya game da irin abubuwan da sukan taso na rikita-rikitan tsaro. Shi yasa ma zaɓen da ake a waɗannan jihohin guda uku ya sha bamban da sauran sauran zaɓukan gwamnoni da ake yi a sauran sassan najeriya kaga suna su ai ba a yi su da babban zaɓe na ƙasa ba mu dai a matsayin kuma zaɓe muna iya kokarin mu tabbatar cewa an ɗauki waɗannan matakan sannan kuma samu tabbaci daga jami'an tsaro na tabbatar na samar da tsaro da zaman lafiya da za a yi zaɓe mai inganci. to da ƙarshe ranka daɗe maganar na'urar nan ta biyu ba za ka yi aiki da ita a baya kamar akwai wani tsari da kuka fito da shi kila na saka sakamakon zaɓen baya an tattara shi a nan gaba don a baya an samu cece kuce game da hukumar zaɓe ta ƙasa dangane da wannan matsala. to babu cece kuce na farko za mu yi amfani na'ura mai kwakwalwa wajen tantance masu kada kure a rumfunan zaɓe ɗaya kenan na biyu kuma sakamakon zaɓen a rumfunan zaɓe za mu sashi a matattaran bayanai na sakamakon zaɓe daga dukkan mazaɓu na jihohin na uku da za a yi kamar yadda muka wannan zaɓen a jihar eh, ekiti da jihar oshun da kuma babban zaɓen da gabata haka za mu yi so a tabbacin da su ba da 'yan najeriya kenan to sai dai hankali ya fi karkata kan zaɓen jihohin imo da bayelsa inda ake ta samun rahotannin tashe-tashen hankula da kalubalen tsaro kama daga ayyukan 'yan kungiyar ipob mai rajin ɓallewa domin kafa ƙasar biafra da kuma sauran hare-haren 'yanta da kayar baya a yankin wakilin mu lamido abubakar ya bayyana mana halin da ake ciki a waɗannan jihohin Haji Mursala hali da ake ciki a yanzu dangane da shirye-shirye na zaɓuɓɓukan gwamnoni a jihohin imo da bayelsa wanda zai gudana ranar asabar mai zuwa zuwa yanzu dai 'yan takara na ci gaba da yakin neman zaɓe sai dai batun tsaro shine ya mamaye batun na yakin neman zaɓe inda bayanai na nuna cewa ana samun tashin tashina musamman har-hare na 'yan bindiga ko a baya-bayan nan sai da aka kai hari ga shi wato dan takarar gwamna na jam'iyyar labour wanda aka jikata mutane da dama sannan yanzu maganar da ake a yanzu ita ce kamar 'ya'yan jam'iyyu daban-daban da kuma kungiyoyin sa kai na duniya da ma na najeriya suna ta magana kan batun sahihancin tsaro yayin gudanar da zaben na gwamna yanzu jihar imo ina tabbatar maka da cewa an zuba jami'an tsaro kama daga na soji da 'yan sanda da civil defense da sauran jami'an tsaro masu farin kaya saboda ita jihar Imo din ta yi kaurin suna wajen tashi tashen hankula musamman yankin olu wanda ya hada kananan hukumomi da dama a jihar ta imo a nan ne aka fi samun tashi tashen hankula yan jihar dai suna nuna kamar fargaba yayin fitowa zaben sakamakon abin da ka iya biyowa baya. idan masu saurare ba su manta ba a makon jiya mun kawo muku bayani a kan takaddamar siyasa wadda ta barke tsakanin gwamnan jihar rivers da ke kudancin najeriya siminalayi fubara da kuma wanda ya gada nesa moke wanda yanzu haka shine ministan babban birnin tarayya abuja sabon gwamnan da yana zargin tsohon gwamna wuke da ci gaba da yin kaka gida da babakere kan al'amura da ma da mulkin jihar. tare da ƙin sakar masa mara domin shugabanci a matsayinsa na gwamna. To duk da yake dai mu hakaito muku wasu rahotanni da ke cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sa baki tare da shiga tsakani domin sasanta wutar rikicin. Da alama har yanzu akwai rina a kaba. Kamar yadda wakilinmu a yankin Lamido Abubakar ya bayyana a wata tattaunawa da muka yi da shi. Za a iya cewa wannan rigima bata ƙare ba. domin shi gwamnan jihar taribas ribas siminilai fubara yana neman zama da kafafunsa a jihar taribas inda duk wasu madakun iko na baya-bayan nan da aka sauya yana so su zama mallakar sa da kuma mika mukamai ga yaransa bangaren sarakunan gargajiya a jihar taribas da ma wasu masu fada a ji musamman dattawa da suka gudanar da taro a baya-bayan nan na lalabo mafita suna mubaya'a ne da nuna goyon baya ga shi tsohon gwamnan jihar taribas barista yansan muke haka kuma bangaren matasa daban-daban a jihar taribas suna nuna goyon baya ne ga shi gwamnan da ke kan gado a yanzu a baya ma an ruwaito shi gwamnan yeson muke na cewa duk da sa baki da aka samu tsakanin shugaban najeriya ahmad bola tinubu na sulfuntawa tsakaninsu an ruwaito shi wukin yana cewa ba zai haƙura ba bisa la'akari da shekaru da ya kafa siyasa a jihar ribas kuma yanzu a zo a ce a yi ba shi ya ce sai ya ga abin da ya turewa buzu naɗi masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakilin sashen hausa lamido abubakar sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka